A ranar Litinin ne babban kotun tarayya da ke zamanta a birnin Abuja ta bada umarnin a tsare sanata Ali Indomi sakamakon tsayawa da ya yi wa Abdulrashid Maina da ake zargi da rashawa sakamakon kauracewa zaman kotu tun watan Yunin shekarar 2020. Fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya yi bayani ta fuskar shari'ar. Shari'a saɓanin hankali kamar yadda mutane ke faɗi. Kuma inda ake da matsala shine tsarin sashi na 36 sakin sashi na biyar na tsarin mulkin mu da kuma tsari na sashi na 200 talatin zuwa 320 na tsarin mulkin Najeriya wanda ya bada hurumi ga kotuna su tunani wanda yake ya wuce wani kokonto. Ali Ndume ya bada siyasa hannu ya ɗaushi beli na Abdulrashid Maina kuma yanzu Abdulrashid Maina ya yi dabo ya ɓace wajibi ne ga ita kotu dama ta ɗauki mataki ɗayan biyu wala Allah ko miliyan ɗari biyar da ya bada a matsayin kuɗin sa hannun beli a zama an narkar da su ya zama mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma a ce a'a tunda wancan beli kenan shi a kama shi a matsayin shine mai laifi shi kuma Nnamdi Kanu wanda ya fito ya ce ma Najeriya ma ta wargaje shi sai an fito da kasar Biafra kuma sanata wanda yake zaune a Barebe shine wanda ya sa hannu da shi da wasu mutane aka ba da shi beli shi ma kuma ya yi dabo ya bace aka rasa inda yake to abin da ya kamata a nan wurin shine ita kotu ita take sauraron wancan shari'a na Nnamdi Kanu ya kamata a ce wannan mataki da aka yi na Ali Undume tuntuni da dadewa shine za a yi akan shi a Barebe to amma ya danganta kuma ga shi lauyan gwamnati da ke wurin lauyan gwamnati ne wanda ke shigar da kara a madadin gwamnati da daukakin jama'a Najeriya shine wanda zai fito ya ce to tun da shi wannan ya gudu an rasa inda yake to saboda haka duk waɗanda suka sa hannu a matsayin waɗanda suka tsaya mashi aka ba da shi beli wajibi ne a kamo su tun bayan tsara sanata Alindumi a kuje ne yan Najeriya da dama suka yi ta tofa albarkacin bakin su game da batun inda dr Sa'idu Dukawa mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum ya bayyana ra'ayinsa game da tsare Shi hukunci kullum inda mutum ya taka doka ana so komai girmansa ta hau kansa. Don haka idan yanzu eh, Sanata Indimi akan laifi irin wannan cewar ya tsaya wa Rashid Maina bai iya kawo shi kotu ba shi a tura shi kurkuku. To wannan yana nuna cewar shari'a tana zaɓar wanda za ta hau kansa ta kuma wannan yana ruguza al'umma yana ruguza tsarin eh, shari'a. Ana rabu Yunusa Abubakar Ahmad mai wakiltar mazaɓar Yamal Tudeba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya ya bayyana cewa Shi sha'ani na wannan shari'ar Distinguished Senator Ali Indime wanda ke wakiltar Borno North uh, National Assembly magana ce ta an ɗan saba wa ƙa'ida, ƙa'idan nan kuma ta ƙasa wanda tsarin mulki ya shimfiɗa tattare da tuhume-tuhume da ake yi na masu laifi wanda shi Ali Indime ya lamunce shi Abdulrashid Maina shine mai laifi wanda kuma ɗaukan belin mutum in yana fuskantar shari'a ba laifi bane tunda ko shi ma tuhuma ake masa ba wai an ce yana da laifi ba ne. sai kotu ta gama bincike kuma Hutu wanda take da ingancin hurumi ta hukunta shi to sannan za ta shi mai shine cewa duk da an san kaddara ce aka bada to yanzu suna cewa al'indime ko dai ya kawo kuɗi kwatankwacin wannan ƙaddarar ko ko in sai da kaddara za a yi a sai da ta a dawo da kuɗin amma kafin nan tunda sun rasa shi Abdulrashid Maina shi za a kai shi gidan kaso a tsare shi majiyoyi daga babban kotun tarayya da hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa sun tabbatar da cewa indume ta bakin tawagar lauyoyinsa da Masal Oru ke jagoranta ya gabatar da da dalilai sha biyu na ɗaukaka ƙara amma kotu ta yi watsi da su. Dan uwan Maina, Malam Aliyu Maina, ya yi kira ga dan uwan nasa ya miƙa kansa ga hukuma ganin yadda sanata indomie ya sadaukar da kansa ga ɗaya daga cikin al'umman da yake wakilta. A wani bangare kuwa ƙungiyar Masob mai fafutukar ganin an raba Najeriya tare da kafa ƙasar Biafra ta yi gargadin cewa ƙasar Ibo ba za ta zira ido a kama sanata in Anyinaya Abaribe wanda ya tsaya wa shugaban ƙungiyar IPOB Nnamdi Kanu ba tana mai cewa akwai bambanci kan batun tsayawa da ya yayi da na indome Idan ba a manta ba a shekarar 2010 ne tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya nada Abdulrashid Maina da ake zargi da wawura kudaden fansho da aka kiyasta cewa ya kai naira biliyan 100 a mukamin shugaban kwamiti da zai kawo sauyi a sha'ani 'yan fansho domin yin gyara da ake bukata. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.